nema ta raba kayan tallafi ga mutanen da rushewar masallacin zaria ta rutsa da su amma ka rarara a kotu kan kalaman ɓatanci ga buhari haɗarin kwale-kwale ya hallaka mutane sama da talatin a taraba an gano garawakin bakin haure 16 a gabar tekun mauritania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 Hukumar Bayar da Agajin Gaggawa ta Ƙasa NEMA ta raba kayan tallafi ga waɗanda rushewar masallacin Zaria ya rutsa da su. Darakta janar na hukumar Mustapha Habib a lokacin da yake gabatar da kayayyakin don rabawa ga waɗanda za su amfana a jiya Litinin. Ya ce mutane ɗari ne za su ci gajiyar tallafin. A cewarsa tallafin kayan ba wai diya ne na rasa rayuka da aka yi ba. sai dai ya ce wani ta goma shine na kawo ɗauki ga waɗanda abin ya shafa mr habib wanda ya samu wakilcin abbani garki ko coordinator hukumar nashiyar arewa masu yamma ya jajanta wa gwamnatin jihar bisa asarar rayuka da dukiyoyi da aka yi a haɗarin ya ce kayayyakin sun haɗa da buhunan shinkafa ɗari da wake da masara da katon hamsin na taliya da buhunan gishiri goma da man girki ashirin da katon na kayan yaji guda goma da barguna ɗari sai bokitin roba da kuma kofuna da faranti da dai sauransu ya kuma buƙaci waɗanda suka ci gajiyar tallafin da su yi amfani da kayan na agajin a matsayin hanyar da za su rage raɗaɗin halin da suke ciki. Wani mazaunin garin Maraba da ke jihar Nasarawa Muhammad Sani Zangina ya shigar da ƙara kotu inda ya zargi mawaƙin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Dauda Kahutu wanda ake kira rarara da ta da hankalin jama'a. Idan za a iya tunawa cewa rarara a yayin wani taron manema labarai kwanan nan a Kano ya bayyana nadamar goyon bayan tsohon shugaban ƙasar wanda ya zarge shi da lalata ƙasar kafin miƙawa shugaban ƙasa Bola Tinubu. A wata takarda ƙara da kotun ta bayar ga City of Crime wanda ya shigar da ƙarar ta hannun lauyansa Muhammad Barde Abdullahi ya ce matakin na rarara na iya kawo cikas ga zaman lafiyar jama'a da kuma kawo hargitsi wanda ya saba wa sashe na 114 na kundin laifuffuka sai dai kuma ba a yi zaman sauraron karar wacce aka shigar a wata kotun majistare da ke zamanta a jihar Nasarawa ba a jiya Litinin saboda rashin halartar wanda ke kara mai gabatar da kara na kotun ya bayyana cewa ba za a iya aikawa aika sammaci da kotun ta yi wa wanda ake tuhuma ba daga nan sai barista abdullahi ya nemi a canja hanyar baiwa wanda ake kara sammaci idan kotun ta amince alƙaliyar kotun maryam na dabo ta ɗage sauraron karar har zuwa ranar 4 ga watan disamba Aƙalla mutane 32 ne da suka haɗa da ƙananan yara 20 da iyaye 12 suka rasa rayukansu sakamakon wani hatsarin kwale-kwale da ya rutsa da su a ƙaramar hukumar Ibbi ta jihar Taraba. Bayanai sun ce kwale-kwalen na ɗauke da masunta hamsin ne da suka fito daga yankin Ibbi kafin ya nutse a yankin Zabi da ya haɗa jihar Taraba da Benue. Wani ɗan mazauni Ibbi mai suna Malam Ibrahim Ibbi ya bayyana cewa yara 20 da iyaye 12 ne suka mutu a hatsarin. Shugaban sashen kula da zirga-zirgar sufurin ruwa ta jihar Taraba Alhaji Jidda Suleiman ya tabbatar wa RFI Hausa yadda suka samu labarin lamarin da kuma abinda suke ganin ke haifar da hatsarin. A halin da ake ciki gwamna Abu Kefas ya bayyana lamarin lamarin a matsayin abin takaici wanda ke zuwa kwanaki kaɗan bayan makamancin haɗarin ya auku a Karim Lamido ya jajantawa al'ummar Ibi da addu'ar Allah ya ji kan waɗanda suka rasu. To a ƙasashen ƙetare kuma hukumomin ƙasar Mauritania sun ba da rahoton gano garwaki sha shida da ake kyautata zaton na bakin haure ne a gaɓar tekun arewacin leguara Hakan ya biyo bayan gano garwaki sha uku da aka samu a cikin kwale-kwale a makon da ya gabata a kusa da birnin Nadibo. Al'amarin na baya-bayan nan dai ya faru ne sakamakon kwale-kwalen nasu ya ci karo da wasu duwatsu. A cikin 'yan kwanakin nan an samu ƙaruwar yawan mutanen da ke tashi daga makwabciyar Senegal da ke yunƙurin isa birnin kanari na ƙasar Spain. Tun daga watan Janairu sama da mutum da uku ne suka isa birnin kanari na kasar Spain ta jirgin ruwa. Ƙasashen Amurka da Birtaniya sun ƙara yin kira ga Isra'ila da ta kare asibitoci da farar hula a daidai lokacin da take gwabza yaƙi ta ƙasa a Gaza. Shugaba Biden ya shaidawa 'yan jarida a fadar shugaban ƙasar Amurka, yana mai fatan za a samu sassauci a asibitin Alshifa. wanda shine mafi girma a Gaza da sojojin Isra'ila suka yi wa ƙawanya. Shi ma Firaministan Birtaniya Rishi Sunak ya ce fararen hula na mutuwa a kowane minti. Ya ƙara da cewa ya kamata a ɗauki duk matakai da ya dace domin kare farar hula da ba su aikata komai ba, ciki har da kare asibitoci da daina tsatsauran hukunci a gabar yamma da kogin Jordan. Sunak ya kuma jaddada batun barin agaji ya shiga Gaza, sai dai dukkan shugabannin biyu ba su yi kira kan Isra'ila ta dakatar da buɗe wuta ba. To sai mu ce Allah ya kyauta labaran kenan. A madadin jami'in da ya yi hidimar ta ce muku labaran ta hanyar na'ura mai kwakwalwa Nura Muhammad. da ma ɗaukacin ma'aikatan tashar fara a tv ni da na shirya na karanto ashirin na goma ruwan ɓaure nake cewa da ku mu wani lafiya